This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan rediyon murar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, noma, da da kuma niyya. kuma na iya kama mu a hanyar sadarwar intanet ɗin hausa.com ko kuma a sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya ko kuma da fatan kuni lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington tare da sahabu Imam da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin na lasariya da farko ga kanun labaran kasashen china da japan sun amince za su zafafa gudanar da shawarwari mataki da zai kawo sauyi a rashin jituwa da ke tsakanin kasashen biyu waɗanda tattalin arzikinsu su suka fi girma wato na biyu da na uku a duniya yau juma'a ake sa ran shugaban amurka barack obama zai gana da shugabannin majalisun dokokin amurka waɗanda ke jam'iyyar hamayya shugaban mulkin soja na burkina faso ya yi watsi da shirin inda kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka au ta gabatar cewa a kafa mulkin farar hula ko kuma a ƙasar takunkumi to kanun labaran kenan a cikin shirin namu za ku cewa yau an tayar da bom a azare bom ne ya tashi yanzu haka bakin first bank a azare yanzu wani hali kenan ake ciki yanzu a halin da ake ciki akwai wannan labarin wato za mu kuma kawo muku labarin cewa 'yan gudun hijira daga jihohin kano yobe da adamawa kusan su dubu biyu sun iso birnin kano amma da kyar boko haram ne suka kore mu bindiga suna ta kashe jama'a sa'ilin nan akwai labarin nan shi ma wanda yake tafi muku wato tattaunawa da shugaban hukumar zaben najeriya farfesa atari jega wanda sahabu imam aliyu ya yi da shi game da batun karin adadin rumfunan zaɓe sannan kowace juma'a akwai shirin musulunci tushen rayuwa amma ku bari mu fara da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ƙasashen china da japan sun amince za su zafafa gudanar da shawarwari mataki da zai kawo sauya daɗaɗɗiyar rashin ɗasawa tsakanin ƙasashen da tattalin arzikinsu su ne na biyu da na uku a girma a fadin duniya yau juma'a ma'aikatar harkokin wajen china ta ba da labarin cewa sassan biyu sun amince sannan a hankali su koma teburin shawarwari ta fuskar siyasa da diplomasiya da kuma tsaro kuma ƙasashen za su ƙara azama wajen haɓaka yarda tsakanin su sai dai china bata bayyana lokaci da kuma a wani matsayin jami'an gwamnati ne za a fara shawarwarin ba an cin yarjejeniyar ce bayan wani taro da aka yi tsakanin babban jami'in diplomasiyyar china yang jeci da kuma mai ba da shawara kan harkokin tsaro na kasar japan shotaro ya ci sassan biyu sun yarda cewa akwai sabanin ra'ayi dangane da mallakar wasu sassa da suke ɓangaren tekun nan da ake kira tekun gabashin china saboda haka suka amince za su shimfiɗa matakan kula da duk wata rigima da ka iya tashi da nufin rage zaman ɗarɗar sanarwar ba ta yi magana ba kan ko firaministan japan shinzo abe da kuma, eh, da kuma takwaran aikinsa na china xi jinping za su gana kamar yadda ake ta hasashe lokacin da za a yi taron koli na kungiyar kasashe da suke yankin asiya da pacific a makon gobe a beijing a halin da ake ciki kuma kasar mexico ta janye ko kuma ta soke kwantiragi na dubban miliyoyin dala da wani kamfanin kasar china kan aikin gina wato jirgin kasa mai dan karen gudu a kasar ta mexico jiya alhamis mexico ta soke kwangilar na dala miliyan dubu uku da miliyan ɗari bakwai da hudu da ta baiwa kamfanin zirga-zirgar jiragen kasa na china bayan da wakilan majalisar dokokin ƙasar suka yi korafi kan yadda aka bada wannan kwangila kamfanin na china shi kaɗai ne ya ba da takardun neman wannan kwangila ma'aikatar harkokin sufuri ta mexico ta ce nan ba da juma'a ba za a sake yin shelar wannan kwangila sai dai ma'aikatar ba ta bayyana lokaci da za a gudanar da hakan ba yau juma'a ake sa ran shugaban amurka barack obama zai buƙaci ƙarin dubban miliyoyin dala da izinin ya yaƙi ƙungiyar mayakan wato sa kan nan isis zai gabatar da wannan bukata ce lokacin da zai gama wato zai gana da shugabannin majalisar dokokin amurka a fadan white house a wani taron manema labarai da ya gudana a farkon makon nan shugaban ya ce zai nemi wakilin majalisun su amince da kuduri da zai ba shi izinin daukan matakin soja kan kungiyar ta isis a kasashen iraki da syria a majalisar da yanzu shugaban yake fuskantar hamayya shugaban yana shugaban yana ganawa da shugabanni ne 'yan kwanaki kacal bayan da amurka ta gudanar da zaben wato rabin wa'adi inda jam'iyyar republican ta sami nasarar samun rinjaye a majalisar dattijai tuni dama majalisar wakilai take hannun jam'iyyar a lokacin da ya bada wato shawarar fara a lokacin da ya bada sanarwar fara kai farmaki kan kungiyar isis cikin watan satumba ya yi amfani da dokar ta majalisar da ta baiwa tsohon shugaban amurka george bush lokacin amurka ta ɗauki fansa kan kungiyar al saboda harin ta'addancin da kungiyar ta kawo kan amurka a shekarar da 2001 mr obama ya ce lokaci yayi da za a sabunta dokar domin ta dace da domin ta dace da bukatun yau fadar white house ta shugaban amurka bata tabbatar ba kuma bata karyata rahotanni da suke cewa mr obama ya aike da ya aike wa shugaban addini na iran ayatollah ali khamenei wasiƙa kan yaƙi da ƙungiyar isis kakakin shugaban na amurka josh Ernest ya faɗa jiya lamis cewa ba shi da hurumin magana kan wasiƙu na ƙashin kai tsakanin shugabannin ƙasashen duniya duk da haka Ernest ya ce manufofin amurka kan iran ba su canza ba kuma amurka ba za ta haɗa kai da iran ta fuskar soja da kuma amfani da bayanan sirri tsakanin ƙasashen biyu ba jaridar da ake kira wall street journal ta buga rahoton cewa shugaban na amurka a cikin wasikar ya rubuta shugaban na iran a watan jiya ya yi magana kan irin muradun ƙasashen biyu wajen yaƙi da ƙungiyar isis a taron da ya da manema labarai ranar laraba mr obama ya ce amurka da sauran kasashen duniya da suke wato kasashe da suke kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da kuma jamus sun gabatar wa irin tsari da zai kai ga cin yarjejeniya a kan shirin nukiliyar ta shugaban ya kira tsarin da cewa mataki ne daki-daki da zai tabbatar cewa iran ba ta kera makamin nukiliya al'amari da zai kai ga janye takunkumin kada tattalin arziki da hukumomin ƙasa da ƙasa suka azawa iran ɗin. To labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban mulkin soja a Burkina Faso ya yi watsi da sharaɗin da ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka wato ta gabatar masa cewa ya mika mulki ga gwamnatin farar hula da suke jagoranci nan da mako biyu ko kuma da azawa ƙasar takunkumin karya tattalin arziki. amma da yake mai da martani jiya alhamis shugaban mulkin sojan laftanar kanar isaac zida ya ce wata majalisar dattijan kasan za ta zaɓi abin da ya kira mutane masu nagarta waɗanda za su jagoranci gwamnatin wucin gadi kamin a yi zaɓe cikin watan satumba na baɗi duk da haka ya ce 'yan gwagwarmaya a cikin ƙasar da suke bore tun lokacin da sojoji suka kwace mulki a ƙasar ko matsin lamba daga kasashen waje ba za su tilasta a gaggauta shirin ba wani wakilin murya amurka wanda yake kasar ya ce shugaban mulkin sojan ya gayyaci 'yan siyasa da shugabannin addini da kuma ƙungiyoyin farar hula su zaɓi mutane uku daga ɓangarensu waɗanda za su jagoranci gwamnatin wucin gadin ƙasar an ci shirin kafa gwamnatin wucin gadi ne da ranar laraba sakamakon ziyarar da shugabannin ƙasashen ghana da najeriya da senegal suka kai a wagadugu ma da labaran duniya kenan kuka saurara. Yau da safe ne dai aka ɗana bam a wani banki da ke garin Azare cikin jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya kuma an yi hasaran rayuka kamar yadda wakilinmu Abdulwahab yake cewa a cikin wannan rahoton. Kimanin makonni biyu kenan bayan da wasu mutane suka tada bom a garin Azare da ke jihar Bauchi sai kuma gashi yau Juma'a an sake tada wani bom din a garin Azaren a banki a lokacin da mutane suka je domin karban kuɗaɗe ga dai ta bakin wasu mutane da abubuwan ya faru a kan idan su. Sabbar Aminu ne yake maka magana daga Azare. Eh. ya tashi yanzu haka a bakin Facebook a Azare. Yanzu wani hali kenan ake ciki? Yanzu a halin da ake ciki mutum bakwai sun rasu. a tashi a waran maza guda shida mace ɗaya kuma yanzu haka akwai mutum wuran goma sha biyar a kai su suna cikin halin kakani kaye an kai su asibiti. yanzu magana nan da nake da kai wajen karfe goma sha ɗaya ne saura yaya jama'a taron jama'a ne nake ji kenan wajen. yanzu taron jama'a ne wanda suka kawo ɗauki a jama'a da yake wuran akwai jama'a a wuran. akwai jami'an tsaro ne a wajen. jami'an tsaro sun zo su amma ba abin da suka iya saboda abin ya riga ya faru suka zo su amma yake akwai security din facebook su ma sun zo ana abin da su za a iya gane ko su wane ne kuma da me suka zo suka sa bom din wallahi lahi yanzu babu wanda zai ce maka ga tabbacin wanda suka zo suka sa bom amma ana zaton bom din a jikin mashin aka saki aka bar shi a gefen mutane ya tashi saboda ga nan mashin guda ɗaya yana cin wuta wannan bankin yana a wani kan layi first bank da yake kusa da gidan alubara a kasuwar kaji azare yanzu haka muna kan kwanta din nama mutane ne akan hanya wallahi wani abin da ibla'i ne zai sake kwatowa azare garin azare eh. yanzu haka bom ne ya tashi a first bank gashi wani ma ya sake tashi la hawla quwwata illa billahi al-azim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kuna wajen ne ku sun zo karɓar albashin su kenan eh mutane suna karɓar albashin su wallahi wallahi bankin a cike yake ka san bankin azaran daga fataskun daga damatar daga maiduguri yawanci duk ana zuwa saboda yanayin garin su can sai ake zuwa azara ke karɓar in sun ma sun yarda shi ake zuwa ake karɓa masharhanci a kan harkar tsaro a najeriya dr bawasai ya ce gwamnati ta kasa takalar sha'anin tsaro abin da ya rage wa talakan arewa shine ya kare kansa zuwa wannan lokaci da na aiko da wannan rahoto bayani na nuni da cewar mutane kimanin goma sha hudu ne suka mutu a yayin da waɗanda suka samu raunuka sun kai arba'in abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya to mun gaishe ka abdulhab na musamman yan gudun hijira kusan dubu biyu ne suka isa birnin kano daga jihohin borno yobe da adamawa da kyar ga mahmud ibrahim kwari da ci gaban wannan rahoton Kaltumi, daga Mincika boko haram ne suka kore mu bindiga suna ta kashe jama'a shine mu kuma muka tsorata muka gudu ba mu da kowa a nan ba mu san kowa ba mu kishiyoyi mu uku yaran mu din su goma sha takwas suna alhaji mamadu michiga muka shiga uba ma da yamma war haka jirage holin jirage ma ya hana mu zama muka ketare muka tafi mayo bani daga mayo bani ma muna ta gani yadda jiragen suke jefa bomba babai to daga nan muka tafi digil sai aka ce mana ai mubi ma tana gudu da dare sai muka ga mutane suna ta gudu daga mubi ma kanina wanda muka fita ciki uwa daya an kashe shi a can min cikari tun da kabaro can ka ji labarin halin da ake ciki a ina jin labari shi babba na ma baba babana yanzu haka a cikin gida yake yana zaune a cikin gida yana zaune aka ce bai abun da zai ce ma babu suna na hadiza mun taso daga mubi ne mun shiga mota sai aka zubar da mu a daji da kafa ma muka zo har maiha kamin nan mun samu wasu sun taimaka mana sun kawo mu gombi daga gombi kuma sai muka zo yola sai muka shiga mota dangote kuma ya kawo mu nan kina zuwa makaranta a mubi na gama secondary school nawa a mubi ke kaɗai ce kika zo ko da mamanki da su bafanki da sauransu dumu mu wase kami a nan ne muka zo muka haɗu da su ni kaɗai ne na zo nan dama yanzu suna ina mun haɗu da su amma babanmu ne bamu san inda yake ba mun tashi daga gida ne dai shi kuma yana kasuwa mm. sai muka tafi bamu san inda yake ba yanzu kuma Wasu daga cikin 'yan gudun hijira da ayyukan Boko Haram ya ta gayyara kenan a yankin arewa maso gabacin Najeriya waɗanda aka tsugunar da su a wurare daban-daban a nan Kano. Alhaji Bashir Aliyu da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano ya ce gwamnatin Kano na kokarin samar da sansani na musamman domin kula da 'yan gudun hijirar kamar yadda ya kamata. Muna da su dai daga Taraba, muna da su daga Mubi a Adamawa, mm. akwai da suke zuwa daga Yobe, akwai da suke zuwa daga Borno. yanzu mun wawware su kamar yan wukari yan wukari din nan muna da mutum dubu ɗaya da ɗari biyu da uku jiyan nan da yamma wajen karfe biyar mutum ɗari da ashirin da takwas suka iso daga mubi a adamawa ya kuke bi kuke tantance su tamboyi muke masu daga nan muke gane in yan kane ne daga wace karamar hukuma suke yanzu kuma gwamnati ta ba da kayayyaki na abinci da kayayyakin shimfiɗa da kayayyakin irin su kayayyakin girki din na haka yau muka so mu raba musu kuma nema ma ta kawo nata gudunmuwar tun muka haɗa muke raba musu sai dai masu kula da al'amura na ganin baya ga tallafin abinci da muhalli da masu tura yan gudun hijirar na bukatar wani tambihi na musamman da zai ƙara kwantar da hankulansu kamar yadda malam adam usman umar ke cewa wannan bayan allah abin da ya kamata a nemi malamai bayan allah wanda suka karanta tauhidi su rinka wa mutanen nan wa'azi suna kwanta musu da hankalinsu da mu akasar matan nan an kashe mazajensu wa'ansu sun rasa 'ya'yansu an kashe 'ya'yan wa'ansu sun rasa kannuwansu hasali na ga yara kusan guda goma an kashe uwa an kashe uba abin da zai rayar da zuciya wa'annan bayan Allah ya sanya musulunsu a gaya musu Allah da manzon Allah sai hakuri inna Allah ma sabirin Malam Adam Umar Usman kenan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Najeriya To mun gode Mahmud Ibrahim. Farfesa Attaru Jega, shugaban hukumar zaɓe na Najeriya, ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa na gidan rediyon da ke nan. A cikin hirar da suka yi da sahabu Imam, sahabun ya tambaye shi, washin ina aka ne akan batun ƙarin wato rumfunan zaɓe da ya ta kawo cece kuce a Najeriya. Shine sai ya fara bayani kamar haka. Mun yi ƙoƙari mu fahimtar da jama'a dalilan da ya sa muka ga ya dace a ƙara yawan mazaɓu. farko dai mazaɓun da muke amfani da su yanzu kusan dubu ɗari da ashirin ne a kuma an ƙirƙiro su ne alif dubu da ɗari tara da casa'in da shida kaga kusan shekara wurin goma sha hudu ko sha biyar mm. kenan eh. a lokacin da aka ƙirƙiro su yawan 'yan ƙasa na najeriya bai wuce kusan mutum ɗari miliyan ɗari ba amma yanzu zancen nan da muke ana maganar <coughs> kusan miliyan ɗari da sittin da bakwai to kuma idan ka duba garuruwa wasu garuruwan sun bunƙasa in ka ɗauki birnin tarayya abuja misali ah, inda ake da mazaɓin wasunsu ma an ruguje su Eh, sababbin wurare sun taso sun bunƙasa inda ba ma mazaɓa mm. ah, ko ɗaya mm. don haka shi muka ga ya dace lalle lalle a yi wani abu akan wannan oh. so sai muka ga cewa idan dai muna son a sauƙaƙa ma waɗanda za su fito su yi zaɓe mm. ya kamata mu ƙara yawan mazaɓin nan daga 120 ya kai wurin 150 to wannan shi ne to amma ba a yi mana kyakkyawar fahimta ba ya Allah kila mu ne ba mu yi ƙoƙari muka yi faɗakarwa yadda ya kamata ba kamun mu ɗauki wannan dalilai dai da yawa amma dai gaskiya kuma akwai waɗanda ba su yi mana adalci ba waɗanda suka ɗauka mun yi shi ne domin ko ƙabilanci ko domin wani ɓangaranci da, da sauransu mm. Eh, don haka mu dai eh, mun dukufa da cewa lalle lalle abin da ya dace shi ya kamata a yi to ina aka tsaya kan wannan a inda aka tsaya yanzu dama mun riga mun sanar da duk eh, ma'aikatanmu na jihohi hmm. cewa ga bayanai da muka ba su na yadda za a kirkiro waɗannan sababbin mazaɓun hmm. kuma mun ba su lokaci su turo mana rahotanni hmm. waɗanda su za mu yi amfani da su mu ga cewa shin Eh, za mu iya yin wannan abun cikin ɗan lokacin da ya saura daga yanzu zuwa lokacin zaɓe mm. to yanzu zancen nan da nake maka ah, duk kusan kowace hukumar zaɓe ta jiha ta turo mana da wannan rahoton kuma wannan sati mai zuwa mm. ah, mun sa lokaci za mu zauna domin mu duba mu tantance mu gani ah, don haka nan zuwa ƙarshen sati mai zuwa za mu ɗauki mataki da matsayi wanda za mu fito da shi akan wannan haka um, dokar zaɓe ta dubu shekara ta dubu biyu da goma ne ko dubu biyu da goma sha da aka yi amfani ta a zamanin zaɓe da kuka yi shin ita ce dokar da za a yi amfani ta a zaɓen dubu biyu da goma sha ko kuma akwai sabuwar doka da za ta zo uh, muna fatar muna fatar cewa za a ɗan yi mata kwaskwarima kamun lokacin zaɓe saboda mun ba da shawarwari ga majalisar eh, duka majalisar eh, dokoki ta ƙasa eh. domin wasu wuraren muna ganin ya kamata a ɗan inganta dokokin zaben to muna fatar saboda suna nan suna ta bi a kai hmm. so muna fatar kamun shekarar nan ta ƙare ya kasance sun fito da sabuwar dokar zaɓe amma ko da ba a haka bata samu ba insha Allahu ita dokar da muka yi amfani da ita za mu iya sake amfani da ita ba tare da wata babbar matsala ba insha Allah. To madalla professor Attahiru Jiga kenan a zantawar su da Sahab Imam Aliyu. Kar shagala ana tare da sashen Hausa ne na gidan rediyon murya Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya ji jilali ikirami shin menene illar kyamar wani addini ko kabila ko al'ada a siyasance ka kazar da ba ta da nono Allah shi ka fi ɗiyanta tun domin shi jima masu haramu assalamu alaikum a makon da ya wuce kun ji na fara hira da sheikh muhammad sagir usman malamin na'ura mai kwakwalwa a jami'ar kimiyya da fasaha da ke udala kano to gashi na dawo da shi malam wai menene illar nuna wariyar addini ko kabila harkokin siyasa idan ka abin da suka faru a 2011 lokacin da aka yi bayan zaɓe hmm. an samu ɗayan a irin su matsarga irin su gurin gora irin su fadar daji irin su irin su kafanciyar na wannan yankunan da hmm. an samu kashe-kashe sosai musulmi sun mutu a wurin wurin an kashe su kawai saboda musulmi da yawa sun ce ba za su zaɓi wani ba saboda abin nan da ya gudu ba saboda abin nan ne ba musulmi wani su kuma suna ganin su sun shiga ga wa Buhari ba saboda shi kuma da musulmi ba ba su kalli wannan abin a matsayin kawai a siyasance ba a sun suka zartar da shi kuma akan cewa kiyayyar ta kai ga har ma za a iya wasu zai wata da mutum daga bayan kasa ba dan Allah ya kiyaye ba hmm. da wannan fitinar ta yi tsamari da yawa ta kai inda ta kai da ce abin da hali yi hmm, hmm, amma wato ita nufin da aka yi najeriya nan an gina ta akan cewa akwai bangaren eh, wajen kudu da bangaren arewa hmm. aka yi aka hada su a alif ɗari tara da goma sha hudu wannan haɗar da aka yi musu aka hada su wannan abin da suka ce amalgamation of northern najeriya and southern abin wannan haɗin da aka yi shine ya ba da najeriya a dunkule sannan kuma lokacin da aka fara shugabanni na farko duk gaba ɗaya aka haɗa aka irin wannan tsarin aka tafi da su a haka allah ya ji ɗan sabona rasa rahama yana cewa idan wa'annan abin nan abin nan da suke a arewacin najeriya yana cewa a ringa jin su a cikin mulki saboda kada wani abu ya zo ya da su tun da su daga wuri sai ba addinin mu ɗaya ba kada a zo a samu matsala su zo kuma a zo a fa an fara faɗa tsakanin mu da su sai ce gaba ɗaya mu biyan arewa ne mu haɗu mu yi kanmu wato mu ce da ƙasar mu gaba amma fa abin da abin da yake duk abin nan a yau da kai ga shi ne mm. idan musulmi ya hau kan mulki yana talla guda biyar yana sallah juma'a yana komai hmm. mulkin da zai yi da aiki ne da constitution na Najeriya constitution na Najeriya kuma ba Qur'ani ne ba hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. hmm. sai ke a zo a yi rigima har a zo ana kashe kashe akan matsalar da ba ta ta kawo ba ina ganin wannan abin ba daidai ne a addini kamata a ce su masu hankali su tambaye su ga to wai waye kamata ya ga wani irin tsari za mu gani zanto wanda za mu zaɓa ba zai zama mana illa ba zai zama mun yana da ai wato ana samun kashe kashe ba mm. zai zama ana samun rashin jituwa ba ni wani tsarin da gani wata wata su ɗauko wannan shi ne kawai abin da ya kamata ya zana ya mala a ƙarshe uh, waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka ko wani kira ma za ka wa al'umma baki ɗaya wanda za a saurara kuma a guji tarzoma irin ta addini da kuma kabilanci ma dai musamman. wasu kwaya ɗaya ba. Hmm. Malik yana cewa abin da ya gyara mutanen farko shi ne dai zai gyara mutanen karamar mutanen da za su biyo baya ko suka biyo bayan su. Da hmm. mutanen farko sun shi su ya kamata mu kalla matsalar mu shine ba ma kan tarihi musamman tarihin addini. Yawan musulmi da san tarihin addinin ba kawai da kafin tafiya. wanda suka sani kuma son zuciya ya sa ta rufe idanunsu sun san fita a kan rashin sanin sauran jama'a sun bi su yi abin da suke don su ma da suna son samu wani abu hmm. amma idan za mu tattara hankali mu gurin gida mu karanta tarihi za mu ga yadda a sallallahu alaihi wasallam ya zama da waɗanda ba musulmi ba kuma sannan ga yadda addini ya tsara a zauna da waɗanda ba musulmi ba hmm. a zauna su cikin amana a yi a zo a sa ka'idoji a taimake su a taimake juna sai da za a zauna lafiya hmm. ba a ci wato ba a ce ba za ka zauna da wani abu domin duk wanda ba ka odda ko ba to ba ba mutum bane ba ko harshe ne ma harshe ne wanda ake magana da shi in ba ka odda bakin kalmomi to mutuwa yake harshen sannan sana kuma a abin nan umma a ce ba ta karɓar baki to ba za ta je ko ina ba to mu addinin ya ya ya ga ya ya tsara mana yadda za mu zauna da wanda ba musulmi ba sannan bai nuna mana cewa da wanda ba musulmi ko da namu ne addinin bai gwada mana haka da mu addinin ne ba kira mu addini ne wanda yake yana nan abin to bai san abin da musulunci ba in kuma ya sani malami ne to to ya take kuma idan yana yana Allah zai Allah ya ce ya ce Allah bayanin wannan abubuwan da a siyasance to kawai shine da kowa kan tarihi mu ga yaya duniya wa ya ya ya musulmi suka a baya mu kokoya mu mu mu gyara wannan kurakuran da suke da su a yanzu madalla mun gode malam muhammad sagir usman madalla alsaka alheri da na gode da malam da na gode mm. To jama'a abin da ya sauka kenan sai kuma wani makon insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a don Sheikh Muhammad Sagir Usman da ke Kano, ni Bello Habib Kaladanci da sauran abokai na nan sashen Hausa na murya Amurka. Muke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. To madalla kar a shagala ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka. Yanzu kuma ga daga masu sauraron mu. sakon farko na sani muhammadu cinda ne unguwar karofin madaki bauchi tarayyar najeriya kace assalamu alaikum voa hausa don allah ku isar min da sakona zuwa ga manyan ƙasa ta najeriya a kan cewa su ji tsoron allah su dubi halin da ƙasar take ciki yadda har hare ke ƙara ƙaruwa a arewa maso gabas tabbas wannan abin allah wadai ne ganin yadda shugabanninmu suka sa ido suke kallo ba su ce uffan ba ko don abin bai shafe su ba hakika masu iya magana dai sun ce akwai ranar ƙin dillanci to hukumar zaben najeriya cikakken alkawari dai cikawa don Allah ke cika alkawarinki da kika dauka na cewa za a gudanar da zaɓe mai tsafta a shekarar 2015 sako daga Ilyasu Muhammad Tungan Bako sai kuma wacce ta fito daga sani mai lange-lange ya wuri inda kake kira ga mahukuntan najeriya da su ɗauki gagarumin matakai na hana hare-hare da 'yan ƙungiyar boko haram ke kaiwa a tashar motoci a arewa maso gabashin najeriya sako na gaba ya fito ne daga safiyanu gumal zangon daura kace assalamu alaikum yiwe hausa tashin hankalin da ke faruwa a adamawa borno da yobe abin takaici ne ganin yadda 'yan ta'adda ke cin karansu babu babbaka yanzu kuma zan sake gayyato sahabu amma wannan karan da takaitattun labarai Kasashen China da Japan sun amince za su zafafa gudanar da shawarwari mataki da zai kawo sauya da daddiyar rashin jituwa tsakanin kasashen da tattalin arzikinsu su ne na biyu da na uku a girma a fadin duniya. Yau Juma'a ma'aikatar harkokin wajen China ta bada labarin cewa sassan biyu sun amince sannu a hankali su koma teburin shawarwari. yau juma'a ke sa ran shugaban amurka barack obama zai buƙaci ƙarin dubban miliyoyin dala da izinin yaƙi da ƙungiyar mayakan sa kai ta isis zai gabatar da wannan buƙata ce lokacin da zai gana da shugabannin majalisar dokokin amurka a fadar white house a wani taro da manema labarai da ya gudana a farkon makon nan shugaban ya ce zai nemi wakilan majalisun su amince da kuduri da zai bashi izinin daukan matakin soji kan kungiyar ta isis a kasashen iraki da syria a majalisar da yanzu shugaban yake fuskantar hamayya to madalla sahabu a shirinmu na dare idan allah ya kai mu yau kofa buɗe take ku faɗa mana ra'ayoyinku akan abin da ke damun ku yanzu a madadin sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da kuma julie gresham da ta bada umarni da injiniyan mu da ya ɗawaniya da na'ura ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.